Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Zahara Aminu Fage muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Litinin 25 ga watan Janairun shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu ku ji cewa jami'an tsaron jamhuriyar Niger sun bankaɗo wata kasuwar fataucin makamai ta bayan fage a jihar Tawa da ke arewacin ƙasar. bayan haka za ku ji cewa makon da ya gabata kamfanin sufurin jirgin kasa na najeriya ya fara sayar da tikitin shiga jirgin ta yanar gizo abinda ake gani zai dakile matsalar cuwacuwa cuwa da ake yi kamar kowace ranar litinin yau ma sani shu'aib malumfashi na tafa da rahoto na musamman sannan muna tafa da labaran wasanni to amma kafin nan ga zahar da labaran duniya Masu sauraro Assalamu alaikum. 'Yan fashin teku da suka kama wasu ma'aikatan jirgin ruwa goma sha biyar lokacin da suka afkawa wani jirgin ruwan Turkiya dauke da kwantenoni da ma'aikata kwana biyu da suka gabata a tekun Gini. Har yanzu ba su tuntubi hukumomi ba, in ji ministan harkokin wajen Turkiya a yau Litinin. An kashe wani matukin jirgin aziri lokacin da wasu mahara dauke da makamai suka shiga jirgin ruwan wanda ke kan hanyar sa ta zuwa cape town daga lagos sannan suka kuma sace wasu 'yan kasar turkawa goma sha biyar ministan harkokin wajen mevlut kabosoglu ya shaidawa manema labarai a ankara cewa har yanzu ba mu ji daga 'yan fashin ba turkiya na tuntubar jami'ai a gabon inda ya ce jirgin ruwan dakon man dauke da tutar ƙasar liberia ya shiga tare da sauran ma'aikatansa da kuma hukumomi a ƙasashe. shi makwabta da yake karanto kalaman shugaba tayyib erdogan ministan sufuri na turkiya ya ce gwamnati na aiki don tabbatar da an hanzarta sakin matukan jirgin za mu ceci 'yan mu daga hannun waɗannan 'yan fashi kuma za mu sada su da danginsu da wurwuri in ji adil karisma luglu rahotanni sun nuna cewa an kai wa jirgin hari ne kilomita 160 daga tsibirin sao tome a ranar asabar ɗin da ta gabata Kamfanin har hada magunguna na Amurka Modana ya faɗa a yau Litinin cewa da alama allurar rigakafin COVID-19 tana samar da ƙwayoyin kashe sabbin nau'ikan ƙwayar cutar coronavirus da aka samu a Birtaniya da Afirka ta kudu. A wata sanarwa kamfanin ya ce ya gudanar da bincike ne don tabbatar da tsarin amfani da alluran biyu na maganin rigakafin Modana ta COVID-19 na kariya daga cututtukan kwayar da suka gano har zuwa yau. Kamfanin ya ce zai ci gaba da gwajin don magance yaduwar cutar yadda ya kamata yayin da kwayar cutar ke ci gaba da yaduwa. Haɗe da tasirin ƙarin maganin ƙarfin allurar rigakafin ta COVID-19. Wannan labarin na zuwa ne kwana ɗaya bayan da jami'an kiwon lafiyan Amurka suka ce suna ƙara ƙoƙarin gano sabbin kwayar cutar COVID-19. da dama da ke kunno kai yayin da cutar ke ci gaba da yaduwa a duniya Ministocin harkokin wajen kasashen tarayyar Turai na wani taro a Brussels a yau Litinin don yin muhawara kan matakin da kungiyar mai membobi 27 za ta ɗauka dangane da kama shugaban 'yan adawar ƙasar Alexei Navalny da hukumomin Kremlin suka yi da kuma farma masu zanga-zangar goyon bayansa da 'yan sanda suka yi yayin da ake ƙara samun matsin lamba kan kiran a sakawa kremlin takunkumi da ya isa wurin taron babban jami'in kula da harkokin waje na kungiyar ta eu joseph borrell ya ce kaman na baya-bayan nan wani abu ne da ke damun matuƙa da kuma tsare mr navalny Ministan harkokin wajen Jamus Heiko Maas ya ce kowa a Rasha yana da 'yancin bayyana ra'ayinsa da kuma yin zanga-zanga a ƙarƙashin kundin tsarin mulkin ƙasar. Amurka ta yi Allah wadai da kaman da aka yi da kuma irin mataki mai tsauri da aka ɗauka a kan masu zanga-zangar da manema labarai a ƙarshen makon da ya gabata a biranen Rasha a cewar kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka price cikin wata sanarwa da ya fitar a ranar lahadi ma'aikatar harkokin wajen rasha ta fitar da wata sanarwa inda ta kalubalanci abinda ta kira tanzira masu tsatsauran ra'ayi da amurka take so ta yi a kafafen sada zumunta inda ta ce hakan zai raunana dangantakar amurka da rasha ta kuma kara da cewa hukumomin moscow za su gayyaci jami'an diplomasiyar amurka a kasar domin yin ganawa ta hakika ya zuwa jiya lahadi ɗaruruwan mutane ne ke tsare a rasha kwana guda bayan da aka kama su da laifin shiga zanga-zangar gama gari da aka yi da neman a saki navalny Kotun hukunta manyan laifuka ta ICC ta ce ta tsare wani tsohon kwamandan jamhuriyar Afirka ta tsakiya na kungiyar Seleka da ake zargi da laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama. A cikin wata sanarwa kotun ta ce Muhammad Sa'id Abdulkani ya miƙa wuya ga kotun ajiya Lahadi kuma an kame shi a ƙarƙashin wata takardar sammaci da aka bayar a ranar bakwai ga watan janairun shekarar 2019 dangane da laifukan da ake zarginsa da aikatawa daga shekarar 2013. a gaida Zahra Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, jami'an tsaron jamhuriyar Nijar sun bankaɗo ta kasuwar fataucin makamai ta bayan fage a jihar Tawa da ke arewacin ƙasar. Lamarin da ya ba da damar kama wasu tarin bindigogi da harsasai, yayin da ɗaya bangaren aka gano galan-galan na man fetur da ake hasashen ana isar da su ne domin amfanin 'yan ta'adda. wakilin murya amurka a mai sulaiman barma ya aiko mana karin bayani binciken da jami'an tsaron jandarma suka kaddamar a ranar alhamis din da ta gabata sakamakon wasu bayanan da aka tsegunta ne ya baiwa waɗannan askarawa damar gano kasuwar fataucin makamai da ke ci ta bayan fage a ƙauyen kawu na gundumar cintabaradan da ke jihar tawa kakakin hukumar gendarmerie national commander yahaya masallaci ya yi mana karin bayani lalle haka mutanenmu karshen jagorancin colonel magina da an mai gidan gendarmerie na tawa sun yi kai wata operation a garin kau gari ne da a kilo 500 da tawa mutanen da ke kasuwancin mutum shidda an kasa hannu biska gare su baya ga haka nan an samu bindiga wadda ake cema ma set an samu guda bayan ta haka wata bindigar ake ce ma aka karan set an samu goma sha ɗai an samu pay a karamar bindiga an samu guda kuma akwai harsashi a ɗari bakwai da uku na set sonde millimeter akwai kartushi na pay a karamar bindiga ashirin da bakwai da sharjar inta guda da telefon bakwai da an ka samu bisa ga mutanen. Ko baya ga waɗannan makamai a samaman da suka kai jami'an tsaron jandarman jihar Tawa sun kama tarin galan-galan na man fetur da ake kyauta zaton ana shirin isar da su ne zuwa yankunan da ke fama da tashe-tashen hankula domin amfanin 'yan ta'adda. akwai essence fetur da an kama bidon 177 shi ma suna saida ma muganan mutane suke ɗaukar shi suna biya hanya suna kai ta can wajen 'yan ta'adda tun dai tashi hankalin da ya zo libi bindigogi da makamai iri-iri duka sun shigo cikin kasashen ga namu don akwai mutane waɗanda ke son kuɗi na banza sun ka shiga cikin kasuwancin don yau kaga harsassan nan da bindigogin nan su ne ake kai wajen difa wajen duk inda adda tashi hankali. Wannan al'amari na faruwa ne a wani lokacin da kusan akasarin hankulan jama'ar Nijar ya karkata a kan cecekucen siyasa wanda ke zama wata damar da ke baiwa masu aikata miyagun ayyuka sukuni. In ji wani dan siyasa Sumaila Ahmadu. Mun bar zancen Nijar zancen da muke wa zai faɗi a zaɓe ko kuma wa zai ci zaɓe. Za su yi amfani da wannan lokacin su ma su ci karansu ba eh, babu babbaka. Wani abu ne wanda yake da haɗari yake da ba da tsoro idan aka ce makami kuma aka ce eh, kwaya ba abu bane wanda mai karamin karhi yake soyo su ko kuma yake amfani da su to a wani abu ne wanda yake ya kamata a maido hankali shugabannin hukumar tsaro ta gendarmerie national sun bukaci jama'a akan maganar sanar da jami'an tsaro a duk lokacin da aka lura da wata bakuwar ijiya ko kuma wasu abubuwan da ake da shakku a kansu ta hanyar kiran wayar telefon mai lamba 16 domin ba da bayanai Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma, yayin da wasu matafiya suke kokawa na rashin samun tikitin jirgin kasa daga Kaduna zuwa Abuja, saboda yadda wasu suke siyewa suna kara musu kuɗin. A makon da ya gabata, kamfanin sufurin jirgin kasa na Najeriya ya fara sayar da tikitin shiga jirgin ta yanar gizo. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyar Hauwa Umar ta haɗa mana. bullo da sabon tsarin ne domin baiwa mutane damar samun tiketin cikin sauki da kuma rage irin matsaloli na layi da cunkoso da ake samu a tashoshin jirgin. Gabanin fara sayar da tiketin ta yanar gizo, babban daraktan kamfanin sufurin na jirgin kasa ya bayyana wa kamfanin dillancin labarai na kasa cewa hakan zai taimaka wajen samu da kuma adana bayanan fasinjojin da ke shiga jirgin da kuma shawo kan wasu matsalolin tsaro da kasar ke fuskanta. Na zanta da wasu fasinjoji don jin irin yadda sabon tsarin ya kawo sauki ko akasin hakan ga kuma abin da suke cewa. Sunana Hafiz Ibrahim. Eh, ta yanar gizo na saya na zuwa da na dawowa ma yanzu. To yaya za ka kwatanta sayan tiketi ta yanar gizo da kuma yadda ake zuwa a yi layi da a sayi tiketin? A yanzu ayi wannan sabon tsari da aka kawo na amfani da yanar gizo a sayi tiket ya yi izin stress sosai saboda da ka hau in just a minute or two ka saya kuma da ka zo ba ruwanka da kowa already akwai barcode wanda za kai scanning ya buɗa ma bariya ɗin ka wuce so akwai ease sosai gaskiya maganar layi da ticket holding da ake da sauransu da an yi solving din shi gaskiya sunana fatima mz gaskiya wannan tsarin is the best so far saboda kwanaki sati hudu da suka wuce na zo ranar lahadi tafiya zuwa abuja like yawan mutanen cunkoson da yake nan gurin ma zai iya ba ma mutum tsoro wallahi saboda cunkoson ya yawa bai misaltuwa ga wahalar samun tiket din ma zai iya ba ma mutum ciwon kai gaskiya amma wannan zancen intanet din bai fi 5 minutes ba za ka yi abin da za ka yi ka gama kuma ka iso train station din ma ba za ka ga mutane ba like hankalinka kawai a kwance za ka dan shigo da tiket ɗinka ka wuce ya fi sauki sosai gaskiya sun yi kokari. Dr. Isa Abdullahi masani ne na tattalin arziki ya bayyana yadda sabon tsarin zai taimaka wajen kawar da rashawa a bangaren sufurin na jirgin kasa. Wasu za su zamanto in sun sayi wannan tikitin suna siyar da shi ne maimakon a ce dubu biyu ko dubu uku uku wanda ya fi tsada wanda fasinja Ganduje zai hau daga Kaduna zuwa Abuja don a samu saukin wannan matsaloli na tsaro. Kin ga wannan irin cuwa-cuwa da ake yi a wannan waje yana kawo matsalolin cewa kullum sai mai karfi yake iya samun abin da yake dama. Kuma wannan irin matsaloli su suke daɗa ta'azzara matsalolin da suke yin yawa a cikin ƙasan ya zamanto yana kawo matsalolin tattalin arziki matsaloli irin na zamantakewa da na yau da kullum wanda in yi tarnaki ya katutu waɗanda suka tashi bai musu daɗi ba sai ku ga sun zamanto sun sun goma suna fada da gwamnati ko suna fada da wa'yansu hukuma ko wani gefen kasa da ba a so ya kamata a gane cewa duk lokacin da kasa ta zamanto tana amfani da yawan sai wanda yake da uwa a murhu yake samun abu to kullum yana ba mu wani irin nakasa da mummunar suna na a tattalin arziki abin da ake kira speculation value to wani ba zai sa mutumin da yake waje ba zai yi sha'awar ya shigo cikin kasa ya sa muku jari a cikin kasa ba na yi kokarin samun bayanai daga bakin jami'an sufurin jirgin ƙasa sai dai sun ce shugabanninsu ba su ba su izinin magana da 'yan jarida ba. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Hauwa Umar, yanzu kuma ga sani shu'aibu manumfashi da rahoto na musamman. A yayin da Najeriya take fama da matsalar rashin wadatar makamashin sarrafa rayuwar harkokin yau da kullum wato wutar lantarki tare da kaucewa abubuwan da ke gurɓata muhalli wanda ka iya asasa ƙarin dumamar yanayi. Yanzu wata ƙungiya mai zamar kanta da ake ce mata daya e wato Developmental Association for Renewal Energy ta da kofa ka'in da na'in wajen ƙara wayar da kan jama'a. wajen alkinta muhalli tare da samun saukin rayuwa. Na zanta da shugabanta kan abubuwa da dama da za su amfani Najeriya da ma'al'ummar da ke cikinta. Malam Yahaya kenan shugaban wani kungiya mai zaman kanta da ake ce Madaya a garin Kaduna, Najeriya. Da farko barin gabatar da kaina sunana Yahaya Ahmad. Ni nake jagorancin kungiya wato kungiya ce ta sa kai wato wanda aka fi san da suna a ah, ngo a turance to wannan kungiya da mun kafa ta tun kusan shekaru kusan da shekaru goma sha biyar kenan to gurinmu ne wato faɗakar da jama'a musamman a nan arewacin najeriya kan gurɓacewa yanayi da muhalli da kuma talauci da muke ciki ba talaucin kuɗi na tattalin arziki ba kawai na ma makamashi kaga da farko muna fuskantar matsaloli da yawa a fannin samun makamashi ma a gida na girki ma kawai a ice ma ya zama matsala sai ka ga mutane da leda nan da abin da suna konawa wanda kuma bai kamata ba ga da hanyoyi da dama wanda ta samu makamashin a sauƙe kuma to amma ko rashin fahimta da kuma da rashin taimakon mahukuntan mu tunda su za su iya faɗakar da jama'a ga da kafofin sadarwa da dama amma ba a tinkarar wannan to shi muka dawo muka ce to gurin mu ne mu faɗakar da jama'a musamman hasken rana kawai inda za mu yi amfani da hasken kawai a hasken rana ka iya biya mana duk mu na makamashi wala samu wutar lantarki ne yadda za mu yi girki ne da dumama ɗakin sanyi za mu ma da hasken rana mu dumama ɗakunan da muke zama a cikin su maimakon a ciyalin musan ana bala'in sanyi sosai a kunna wuta mu kenan na wannan kungiyar da ake ce mata daya wato developmental association for renewable energy kungiya ce ta faɗakar da jama'a kan amfani da makamashi mara gurɓata yanayi shi ake kira da nobel energy din to musamman mun kufa ne kan samar da hanyoyi masu sauki ta amfani da hasken rana wajen girki da samar da wutar lantarki da a tukuna. Kuma faro ne daga abubuwan da suke gurɓatar da eh, muhallin Halin mu na zamani yanzu ya samu na amfani da ababa da yawa kamar su irin robobin nan da ake yanzu kwalba da su kawai kwalba da yanzu na gilas da da aka ba cika maganin su ba sai dai duk robobi ne ruwa ne ga su faro ne su suwan da fiye wata dan ma duka da ledojin tefa ne to duk da ledojin to ka gani duk kuma waɗannan da an yi amfani da su ɗaya ne kawai sai a watsar To me illasa ga muhalli su? Illoli ne da dama. Da farko da wannan robobin da ake zuba ruwa ko ruwan lemo ne. In an sha sai a zubar. Ka gare ga kwatoci ga kwalbati na. Testin suke cikewa. An san cike yanzu da an fara damina sai ga ko ina ya eh, ambaliyar ruwa ko ina mutane na gidansu ga ruwa na shi. Su ma hukuma da ake kwashewa amma an kai su bola din ne ma da ake kwashe sai a rasa yadda za a yi da su. je a kona to kona nan kuma ka ga yana jin matsala sosai ga dumamar yanayi mutane da yawa an kai magana sun ce carbon dioxide carbon dioxide carbon dioxide ma ba shi kadai ne haƙin da ke janyo dumamar ko gurbacewar ah, muhalli a can sararin samaniya ba waɗannan akwai hayaki daban-daban alal misali ah, hydrochlorine oxide da dai ga nan waɗanda suka fi muni ma fiye da carbon dioxide din waɗannan duk ƙona su ake yi a bola ko in kai bola din can ma ba a sarrafa su ƙona su ake yi to ambaliyar ruwan nan mata jin matsal da yawa in ruwan nan ya taru kaga sauro za su yi kwayayensu a ciki za su yi cututtuka daban-daban za su kuma gurbata ruwan ma da muke sha ruwan kasa masu waɗanda ba su da hali suna gina rijiya da hannu to duk waɗannan za su gurɓace a je kuma a ɗiba a sha a yi girki da shi a ta gani cututtuka banda malaria da typhoid tunda mun yi bayani akan leda shin kungiyarka wani abu ta bullo da shi wanda yake zai taimaka gaya wajen rage kamar misali leda yadda aka ce ba ta narkiya ko da tana cikin ƙarƙashin kasa ko shekara nawa ne to yanzu yadda ku kuke sarrafa shi eh to na gode ka wannan bayanin ma kaga leda yadda take kusan kashi 60 cikin ɗari yanzu na abin da muke amfani da su ledojin ne da roba ne ba mu da masana'antun sarrafa su yadda za a juya su a yi amfani da su ta wata hanya wanda ake cewa recycling ba mu da su in akwai su ma ɗaya ɗaya ne za zaka kirga su da yatsun hannu akwai fasahohi da dama wanda ake ce musu appropriate technologies hmm. wanda ba su da wuyan ganewa kowane ne man kaɗan fadakar da shi zai iya ganewa ka bi kewayen gari ko wajen gari kasuwanni da ƙauyukansu da yawa to shine muka samo wannan fasahar muka ce to ai za a iya amfani da su ma wajen gine-gine maimakon ginin wato yumɓu laka da abin da ake yi in an lokacin damuna ka ga duk sun rushe mun tafi wani kauye nan wajen kaduna abin abin ban takaici to wannan rubin kuma ba jikewa to shi muka ce to da wannan lakan inda za a bi wannan fasahar wato sai a cike a cike rububin da wannan yashin sannan kuma lakan nan su ne za a yi amfani da su kamar siminti ba ma sai an sai siminti ba kuma ginin nan in an gama ya fi kwari ya fi na siminti ma ya fi na bulo kwari to kuma saboda yashin da aka cike da shi da misali in ma akwai irin masu kawo har-harin nan harbi ne ko abin nan is bulletproof eh. harsashi ba zai shige shi ba. Oh, saboda yashin da ke Saboda kan zuba ne su aka da ka gani. Kuma daɗin abin lokacin zafi da ka shigo sai ka ga wurin sanyi kamar mm. irin gidajenmu na gargajiya na dada kuma lokacin sanyi kuma sai ka ga gashi ciki da dimi ba wani abu nan alal misali in mutum na cikin wannan ginin ba sai ma ya kunna AC ba komin zafin da ake yi zai amfani da wani amma fanka kawai ta isa wani abu da kwange kuta ke yi eh. na sarrafa leda don a samar da abin da ake cewa interlocking wato daɓe na zamani na tsaka gida eh. interlocking shi kuma ya kuke yi waɗannan kuma musamman ledan fewata eh, ɗin nan da an yi amfani da su kawai sai a zubar to ne shi ma muka samu fasahar wanda in an ɗauko su da ledoji wannan na zuwa ka waɗannan bukakin nan duk waɗannan za a iya amfani da su to shi ne muke ke samu almajirai su tara mana su a biya su wasu ma daga cikin su muka horar da su yin irin waɗannan interlock din ya fi na siminti kwari kuma ba amfani da siminti ma kaga ya rage kuɗin sa da nan da an sarrafa shi dai cikin minti ashirin za ka yi amfani da shi ba kamar na siminti sai an jira kusan sati uku ana ta zuba masa ruwa ba kuɗin da suke kashewa ko duka duka bai kai naira dubu ba ka gani ba zai fashe ba ko tirela ne ta kai ba zai fashe ba kuma zai daɗe kaga an samu sauki yara sun samu sana an kuma tsaftace muhalli ma gaba daya kwanaki can da muka samu sukunin dan tattauna da kai na ji kana ba mu labarin inda aka yi girgizar kasa amma eh. can suna da wannan gini kwarai zan so in ji yawwa a kasar honduras babban birnin ana ce masa galfa ne ko to a nan ne aka girgizan girgizar kasa mai karfi kuma inda ma'aunin rishta ɗin da suke auna karfin girgizar kasan ya kai takwas da digo bakwai manyan-manyan gidaje na kuminti da suka kare suka faɗi wannan kuma ko tsaga wannan irin ginin babu duk ana girgizan duk da ginin ma yana bin yanayin girgizan ne kaga sauƙin lamarin ko hawa hawa ne ma bene ma zaa yanzu mun gina babban bene ma abuja shine farkon bene na abin nan nau'in wannan ginin na kwalba din a afirka ma ba a najeriya kawai ba eh, wato gini da aka yi shi da kwalbar roba na eh. irin lemo din nan eh. masu coke da shauransu in hali ya yi za mu diba yadda cikin sauki za a iya yin amfani da zafin rana ta nau'uka biyu da more rayuwa a halin da ake ciki yanzu na kunci a najeriya sani shabi malafashi murai amurka daga katsina a najeriya a gaida sani Kafin mu je ga shirin mu na gaba mu shakata da wannan waka. kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Ƙungiyar ƙwallon kafar Chelsea ta Ingila ta sallami mai horar da 'yan wasanta Frank Lampard bayan tsawon watanni goma sha takwas yana jagorantar ƙungiyar Lampard mai shekaru 42 ya bar ƙungiyar ne tana ta tara a teburin gasar Premier bayan da ta sha kashi a gidan Leicester City a makon jiya. sau ɗaya ta chelsea din ta sami nasara a cikin wasanni biyar na baya-bayan nan na gasar ta premier da ta buga wasan karshe da lampard ɗin ya jagoranci kungiyar shine wanda ta yi nasarar doke luton a zagaye na hudu na gasar fa lampard ya soma aikin horar da 'yan wasan ƙungiyar ne a watan yulin shekara ta sha 2019 akan kwanta ragin shekaru uku sa'ad da ya maye gurbin maurizio sarri hukumar gudanarwar kungiyar ta bayyana godiya ga lamfad din a yayin da take nadamar daukar matakin wanda ta ce shine kadai mafita a yayin da mai kungiyar kuma roman abramovich ya ce matsayin lamfad na kasancewa ɗaya daga cikin jigajigan kungiyar yana nan daram duk kuwa da wannan matakin da aka ɗauka na korarsa yanzu haka kuma ana shirin maye gurbin sa da tsohon kocin kungiyar psg ta kasar faransa thomas tuchel mai horar da 'yan wasan kungiyar liverpool jurgen club ya ce ba wani abin damuwa tattare da ficewar da kungiyar ta yi daga gasar cin kofin fa a jiya lahadi bayan da manchester united ta doke ta da ci uku da biyu a zagaye na hudu na gasar lamarin da kuma ya so janyo ku ce. sakamakon wasan kuma ya nuna cewa sau ɗaya ne kacal kungiyar ta liverpool da yanzu haka take rike da kofin gasar premier ta sami nasara a cikin wasanni bakwai na baya bayanan da ta buga yanzu haka kuma kungiyar na matsayin ta hudu ne a teburin gasar ta premier tare da tazarar maki shida tsakaninta da united din da ke saman tebur to sai dai club ya ce yana hangen wasu hanyoyin da za su bi domin daidaita al'amura a kungiyar a halin da ake ciki kuma rahotanni na bayyana cewa an sami raguwa sosai na adadin masu kamuwa da cutar coronavirus a tsakanin masu ruwa da tsaki na gasar premier ta ingila idan aka kwatanta sakamakon gwajin da ake yi a yanzu da na can baya hukumar shirya gasar ta premier ta ba da sanarwar cewa sakamakon gwaje-gwajen cutar na yau litinin ya nuna cewa an sami adadi mafi karanci na masu cutar inda aka sami masu cutar takwas kacal daga cikin mutane 2,518 da aka yi wa gwaji a karkashin hukumar gasar da suka hada da 'yan wasa da masu horarwa da sauran jami'ai a cewar hukumar adadin ya nuna raguwar masu kamuwa da kashi 50 cikin 100 na yawan waɗanda aka samu na mutane 16 a makon jiya dukkan waɗanda aka tabbatar suna ɗauke da cutar tilas za su shiga zaman kulle na tsawon kwanaki goma kamar yadda dokar hukumar ta tanada wannan adadi na baya-bayan nan kuma ya ƙara wa shugabannin hukumar kwarin gwiwa da kuma tabbas akan tsauraran matakan da suke ɗauka na dakile yawan yaduwar cutar ta covid-19 wanda ma har yasa aka soma tunanin sake dakatar da gasar murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria To a gaida Murtala Faruku Sanyin na yanzu kuma sai labarai a takaice. An fashin teku da suka kama wasu ma'aikatan jirgin ruwa goma sha biyar lokacin da suka afkawa wani jirgin ruwan Turkiya dauke da kwantenoni da ma'aikata kwana biyu da suka gabata a tekun Gini. Har yanzu ba su tuntubi hukumomi ba, in ji ministan harkokin wajen Turkiya a yau Litinin. Kamfanin har hada magunguna na Amurka Modana ya faɗa a yau Litinin cewa da alama allurar rigakafin COVID-19 tana samar da ƙwayoyin kashe sabbin nau'ikan ƙwayar cutar coronavirus da aka samu a Birtaniya da Afirka ta kudu. A wata sanarwa kamfanin ya ce ya gudanar da bincike ne don tabbatar da tsarin amfani da alluran biyu na maganin rigakafin Modana na kariya daga cututtukan ƙwayar biyar da suka gano har zuwa yau Ministocin harkokin wajen kasashen tarayyar Turai na wani taro a Brussels a yau Litinin da yin muhawara kan matakin da kungiyar mai mambobi 27 za ta ɗauka dangane da kama shugaban 'yan adawar ƙasar Alexei Navalny da hukumomin Kremlin suka yi da kuma farma masu zanga-zangar goyon bayansa da 'yan sanda suka yi yayin da ake ƙara samun matsin lamba kan kiran a sakawa Kremlin. kremlin takunkumi To masu sauraro baki daya abin da ya sauwaka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana yanzu a madadin Zahara Aminu fake wadda ta taya ni gabatar da shirin da Julie da Gresham da ta hada mana sauti amma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc